وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تركه يومنا ترك وتر رمضان hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu talatin da ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku muna nan dai a cikin aya ta 217 haɗi da 218 cikin suratul baqara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام كتاب مسلم قل كتاب فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وما يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر kai wani farmaki da tare hari da kuma wato ɗauko labarai da rahoto na waɗanda suke faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci shawa mutanen maka da kuma ji abin da ya faru wanda ya kai ga aka kashe wani amurubin bin wanda kuma su ɓangaren ƙwarai shawa suka dinga yi musulmi gori da ɓatanci, da kuma yekuwa da yada jita-jita da faɗan maganganu na batanci cewa ku da kuka zo domin ku girmama addinin annabi ibrahim kuma sanannen abu ne cewa addinin annabi ibrahim ba a yin fada ba a rigima ba a daru haffan sama ba a ɗauka a cikin watanni masu alfarma to ga cikin kun keta alfarmar shine allah ta'ala jiya duk mun yi wannan dogon bayani yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fihi suna tambayanka dangane ga wata ne alfarma a wani gurin kuma sai a jingina shi zuwa ga muminai wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin kuma nan sabili nan sabilil mu'minin nan kuma sabilillah lokacin da aka jingina shi ga Allah an yi la'akari ga wanda ya aiko ni. idan aka jingina shi ga manzon Allah alaihi salatu wa salam an yi la'akari da wanda ya kawo ni idan an jingina shi ga muminai an yi la'akari ga wanda aka kawo wa wanda ya aiko shi sai a ce sabilillah wanda ya kawo sai a ce sabilin rasulillah wanda kuma aka kawo sai a ce sabilin mumini kun ga ashe duk kowace idafa ta yi daidai cewa Allah shi ya aiko don haka tafarkinsa ne wanda ya kawo tafarkinsa ne wanda aka kawo sa ne sai Allah ta'ala ce saddun saddun mun ce nan wato zai iya ɗaukar ma'ana biyu ko ka hana kanka ko ka hana wani su kwarai shawa duka sun yi biyun shi yasa nan ma'anar guda biyu za ta iya hawa kansu saddun an sabilillah ku hana kanku ku kange kanku ga barin bin Allah bin tafarkin Allah ko ku kange wasu ku hana wasu bin Allah wannan laifi ne manya-manya sannan da kufurin bihi da kuma kafirce masa shiwa shi Allah ta'ala ku wa Allah wannan shi ma babban laifi ne mutum ya kafirci wal masjidil haram da ko masallaci mai alfarma shin shi ma an yi adafinsa ne akan kufurin bihi ko fasaddun an sabilillah ma'ana kun hana mutane isuwa zuwa ga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah da kuma fitar da waɗanda suke ma'abota wannan masallaci haifafun garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar Umar Usman Ali al-asharatul mubashsharuna bil janna duk a cikin Makka aka haife su amma kuma shi an fitar da su allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim wadanda aka fitar da su daga gidajensu aka fitar da su daga dukiyarsu aka raba su da ƙasarsu suka yi hijira shi za ke su muhajirun wanda suka yi hijira su kuma mutanen madina ke kiransu su ansar masu taimako waɗannan masu bari wannan masu bayarwa to Allah ta'ala ce akbaru inda Allah wannan shi yafi wato girman laifi a wajen Allah fiye da wancan laifin da sahabbai suka yi wal fitnatu akbaru min al Allah ya ce ita fitina fitina babban fitina shine a raba mutum da musulunci domin abu na duniya ne da sauki amma babban fitina shine fitina da ta shiga cikin aqida wala taj'al musibata na fi dinina Allah kaka sa mana musifan bakin addinin mu ya zama addinin ka shine fitinarka ya zama kayi rauni a aqida kayi rauni a ibada kayi rauni a halaye masu kyau kayi rauni a mu'amala ka aqida ka talalace ibada ka talalace halayen ka su lalace mu'amala ka talalace wannan shine babban asara ko da ku kana samun duniya domin duniya ko ka tara ta ko ka tafi ka batta ko ta tafi ta bakka ba za ka dawwama al'akhira ba duniya ba lahira wa ula'ika sannan dai waɗannan ashabun nar su ne ma'abota wuta fi fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin wuta don faɗi cewa wannan ayoyi ko wannan aya tana ɗauke da fa'idodi sama da ashirin fa'ida ta farko annar rasula sallallahu alaihi wasallam huwa marji'u sahabatu fil ilmi cewa annabi alaihi salatu wassalam shine madogarar sahabbai dangane ga ilimi duk abin da ya taso musu game da addini sai su tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam abun ma da ya tambayar tambayarsa ba sai Allah ya aiko mala'ika jibrilu a siffar balarabe shadidu sawadi sha'ar shadidu bayadu siyaf la yura alaihi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahad yazo yayi tambaya domin ya kara fito da wani abin da sahabbai su tambaya ba kaga da yazo yace ya Muhammad akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan akhbirni anil sa'a annabi alaihi salatu wasallam ya amsa masa tambayarsa akan me musulunci ya gaya masa rukunai guda biyar me imani ya gaya mana rukunansa guda shida menene ihsani yace anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ya tambaye shi an sa'a sai ce mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il wannan kam kai da kake tambaya ta da baka sani ba to ni ma da kake tambaya ban fi ka sani ba ma'ana har ta alkiyama yaushe za a tashe ta wannan yana wurin Allah shi kadai la yujalliha li waqtiha illa hu taqulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghatatan saboda wannan alkiyama kenan idan ka sahabbai suna komawa zuwa ga annabi alaihi salatu salam domin samun ilimi a babin aqida da babin ibada da babin mu'amala da babin akhlaq daga kenan manzon Allah alaihi salatu wassalam shine za a koma gare shi domin fahimta addinin musulunci fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira ayoyi suna nan barjak a cikin alqur'ani da suke nuna a koma zuwa ga manzon Allah alaihi a tambaye shi addini domin shi Allah ya aiko da addinin shi ya fi kowa sanin addinin shi yasa da ya tambayi ma'azu أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم سوى لما قال الشريعة فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحق العباد على الله أن لا يؤذب من لا يشرك به شيئا yace ya mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayi a wajen mahaliccinsu yace Allah da manzansa ne suka sani suna harka ce ta shari'a sai ce to haƙƙin Allah akan bayi su kaɗaita shi da bauta kada su haɗa shi da abokin tarayya su kuma haƙƙinsa a wajen Allah ba zai maka azaba ba idan baka shirka azaba iri biyu ce akwai azaba ta dindindin akwai azaba zuwa wani lokaci amfanin tauhidi da hatsarin shirka kenan tauhidi zai maka amfani biyu a lahira shirka za ta ja maka matsala biyu a lahira Allah ka samu mutu a kan tauhidi Allah ka raba mu da shirka wato duk mai tauhidi sai ya shiga aljanna kuma in ya shiga zai dawwama duk mai shirka ba zai shiga aljanna ba har abada kuma in ya shiga wuta zai dawwama tauhidi ba ya hana shiga wuta amma ko ba a dawwama ka sha giya ka yi zina ka yi sata ka yi laifuffuka amma da tauhidinka to ko ka shiga wuta ba za ka dawwama ba sai dai ka zauna iya wancan laifin da an goge shi sai a fito da kai sakamakon tauhidinka a kai ka aljanna da ka tauhidi ko ya hana ka shiga wuta dindindin ko kuma ba za ka shiga wuta ba ba za ka dawama a wuta ba dindindin ita kuma shirka ba za ka shiga aljanna ba har abada in kuma ka shiga wuta ba za ka fita ba har abada to ko wannan ya isa a ce mu san meye shirka ko mu roki Allah ya tsare mu daga barin shirka ya dora ma kan tauhidi sannan na biyu ihtimamu sahabati wato sahabbai sun kula sosai bima ya qa'u minhum min al-mukhalafa da sun yi wani abu wanda yake akwai kuskure a ciki sai su koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya nemo musu amsa shi yasa za mu ga saboda darajar sahabbai da kimarsu da girman su a wajen Allah ko da Allah ya hakaito sahabbai sun yi wani kuskure ko wani laifi Allah baya rufe ayar sai ya ce ya yafe musu ga misalai guda uku a ramadana kafin a hana mutane ko a buɗe wa mutane dama cewa da daddare mutum yana iya saduwa da iyalansa da daddare a ramadana kafin a soke dokar da ba a yi sai Allah ce alimallahu annakum kuntum takhtamuna anfusakum sai ta ne fataba alaikum wa afa anku Allah ya san kuna ha'inta kanku ku je ku je ma iyalanku tun ba ba ku izini ba alim Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum kuna hainta kanku fataba alaikum wa afa ankum sai ya ce muku ya karbi tuban ku kaga Allah shi ya faɗa ni laifin kuma yace ya yafi laqad sarakakum Allahu wa'adahu إذ تخصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم Allah yake na yace muku wannan abin da kuka yi na gudu na wato saba wa manzon Allah sallallahu alaihi da yake mutum hamsin su hau kan dutse su tare su hamsin kada su sakko ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba sakkowar wasu ta jawo aka samu matsala sai Allah ya faɗi labarin yadda abin ya faru kuma ce ya yace musu sannan wanda suka gudu ma Allah ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu an wa laqad tabbar. Allah ya yace musu ka gan ka kai matsayi a wurin Allah Allah ta'ala zai faɗi abin da kai kafin ka istighfari sai ce ya yace maka saboda girman su a wajen Allah da haka wannan ya nuna mana sahabbai suna da wannan sannan na uku أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الأحكام ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل شو النبي عليه الصلاة والسلام ينا كربر دوكوكي ne daga Allah wannan shi ke ƙara tabbatar da annabtarsa cewa abin da ya zo da shi ba daga gare shi bane daga daga Allah ne ba daga gare shi bane shi yasa idan an masa tambaya wata amsar shi zai bayar wata amsar kuma Allah subhanahu ne zai bayar da amsar da kansa kama a wannan gurin da makamantansu sannan na hudu annan itala fi shaharin harami min irin dhunub yin fada ko yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma yana cikin manyan laifuffuka wanda mun yi bayani tsakanin malaman da suke ganin an soke da kuma wanda suke ganin ba a soke ba kuma mun ɗauki ra'ayin malaman da suke ganin ba a soke ɗin ba cewa ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin wannan wata sun faru ne bisa kare kai sannan na biyar annal ashura isman, cewa watanni iri biyu ne muna da wata goma sha biyu a musulunci wata takwas ana kiransu watanni da ba su da wannan alfarma ana kiran guda hudu watanni masu alfarma to wannan wato shi ma ya kamata a sani daga wannan aya kuma wannan ke nuna mana cewa Allah yana da iko ya zaɓi wani guri ko ya zaɓi wani lokaci ya fifita wani lokaci akan wani lokaci ko ya fifita wani guri akan wani guri sannan abu na shida annas zunuba mu ila Isma'il, Fagha'ir, wa kaba'ir cewa zunubai kala biyu ne akwai manya manyan zunubai akwai ƙananan zunubai mun ce imamu zahabi ya tattaro manya manyan guda saba'in ya kamata kowa ya nemi wannan littafin ya karanta ya ji cewa cikin saba'in din nan guda nawa yake yi yana yin duka saba'in din ko 60 ko 50 ko 40 ko 30 ko 20 ko 10 ko 5 ko ma baya ko daya yayi sujada gode Allah cewa baya kaba'ira ko daya aiko da wuya mutum ya tsallake wannan wacce ma ta fi saurin yaduwa munafunci da gulma ko ka kubuta baka shan giya baka zina baka tata baka sata to baka gulma da an koma gefe gulma da mata aka sani da gulma amma yanzu maza sun kwaci din da suka zauna ce gulma wani yi sama wani yi ƙasa wani ya samu wani ya rasa wani yi baki wani yi fari wani ya tashi wani ya fado wani ya yi fari wani yi baki wani yi kiba wani ya sirance da yana da mota yanzu ba shi da ita da ba shi da mota yanzu yana da ita da ba shi da aure yanzu ya yi, da ba shi da aure yanzu ya saki Wa ya saka ya saka waɗannan abubuwa da ba ka rayuwa take faruwa wani abu da kake ba da labari kake ta gulma a kansa haka rayuwar take wani ya zo duniya wani ya fita wani ya samu wani ya rasa wani ya bakin ciki wani ya farin ciki wani ya samu wani ya rasa wani ya tafi wani ya dawo yanzu wani yana nan ya ce yanzu gwambata mata zafi yau gobe motar safe da sassafe motar safe zai fice wani kuma zai sauka za a sallama wani a asibiti ya wani ya haye gadon wani yau za a haife shi wani kuma yau za a kai shi makabarta wani yana nan ya yi tagumi ya yi asara wani kuma yana murna ya ci riba wani gurin mutuwa aka wani gurin haihuwa aka wani gurin murna ake yi ana kaɗe kaɗe wani kuma ka je ka tara an yi tagumi mutuwa aka yi wannan shine rayuwar wa man asha fi dunya fala budda an yara min al-aish ma yasfu wa ma yatakaddaru سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وآتية to kaga ko baka daina ko ba baka daina gulma ba in Allah ya raba ka da hasada ita ma tana cin kaba'ira to waɗannan duk suna ciki wasu malaman suka ce a ga yadda ake ganewa sana abu na bakwai cewa anna sadda an sabilillah a azamu min al-qital fil ashhur hurum ka canza kanka ga barin bin Allah ma'ana ka lalata tauhidinka ka kama shirka ko ka ibin sunna kai bid'a ko ka bin hanya madaidaiciya ka bi karkatacciya to wannan ya fi girma hatsarin da mutum zai fada in ya watsar da addininsa ya fi yaƙi a cikin watanni masu alfarma sannan na takwas an na a'azama zunub an yi sabda insana an alhaq wato mafi munin zunubi shine a toshe mutum gabarin gaskiya mutum yana ganin gaskiya a yi masa asararta sannan na tara azamu saddi anil masjid haram an gaya mana munin laifin hana mutane kaiwa zuwa ga masallaci mai alfarma sai zuwa mu ga kasar saudiya tana sa dokoki cewa tana son adadin mutane su zama guda kaza kowace ƙasa a bata adadi kaza shin wannan yana cikin saddu anil masjid haram shek ya ce baya ciki domin ba a yi tsari ba aka ce kowa ya zo kafasitin gurin mu musulmi a duniya yanzu mun haura miliyan dubu da miliyan ɗari biyar miliyan dubu miliyan goma cikin su nawa kenan ɗaya bisa nawa kenan bisa ɗari ko miliyan goma a cikin miliyan dubu ɗaya bisa ɗari kenan to faɗin gurin da ake aikin hajji ba zai ɗauki ɗaya bisa ɗari na mutanen musulmi in suna son su je aikin hajji ba in aka ce miliyan goma su je gurin cinkoso za a yi filin arfa ba zai ɗauke mu ba filin mina dama shi ya ma cika yanzu an kara a wani guri cunkoson zai yawa ɗawafi zai yawa so da aka tsarin da ake cewa kada adadin wanda za su yi aikin haji ya wuce miliyan uku ko hudu in sun yawa biyar to wannan tsarin ba za a ce an hana mutane zuwa aikin haji ba da a wasu kasashen saboda yawan su irin indonesia da makamantansu sai ma ka yi bukin wani zai iya bukin shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar saboda yawan masu son su je da kuma karancin adadin da ake ba su baya isa yanzu ku duba najeriya ana ba mutum wajen dubu casa'in ne ko dubu casa'in ko dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ma an taɓa bamu amma duk da haka bai ishe mu ba da za a ce an ba mu miliyan ɗaya ma na san sai mun ƙarar da ita saboda masu son su biya aikin haji masu son su je su sauke faradi da masu son su je su maimaita saboda ƙaunar da ake wa Allah da manzonsa komai tsada aikin haji za ka ga ana zuwa to kaga wannan ya nuna in wannan tsarin da ake yi na rage cinkoso baya cikin abin da za a zargi ƙasar ta cewa ta hana mutane isuwa zuwa ga ɗakin Allah sannan na goma ta ƙadiru ma yufidul illiya an gabatar da abin da ke nuna cewa illar da ta sa wato aka hana yin yaƙi a ciki shine don watanni ne masu alfarma yas'alunaka an shahril haram za ka ce ƙitalin fiye. kenan illar da ta sa aka hana yin yaƙi saboda watanni ne masu alfarma shi sa aka gabatar da dalilin da ya sa aka hana kamar wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayar ka game da al'ada jinin al'ada na mace wanda za mu zo kan wannan insha Allah na goma sha ɗaya tafawutu zunub ya gaya mana zunubai dai sun zama hawa hawa wasu sun fi wasu wani zunubin wato ya fi wani ko da a cikin zunubi ɗaya sai ga wani zunubin ƙwaya ɗaya ne amma kuma shi kansa ya karkatu yanzu zina zina mugun laifi ne amma kuma da wa za a yi zinan yakan ƙara wa laifin girma wanda zai zina da ƴar ko matan makocinsa sai an ninka masa zinar sau goma wanda zai zina da maharamarsa kamar babarsa ko yarsa ko ƴar uwarsa shakikiya ko li'abiya ko li'ummiya ko ƴaƴanta zina da waɗanda aka haramta aurensu to shi kuma hukuncin kisa ne ko da saurayi ne ko da munin wannan an ga wani sahabi da tuta zai tafi wani gari aka ce ina za ka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bani ita a matsayin sign na je na kashe wani mutum da ya auri matan babansa matan babansa bayan da son babansa ya auri matan babansa za ku ga ce zinan ma a cikin ta a ya ɗaya ce amma kuma ta kasu kasu wata tafi wata muni wata tafi wata muni to sannan na goma sha biyu tasliyatullah azza wa jalla lil mu'minina Allah ta'ala yana lallashin mu'minai bima jara min al kafirina saboda abin da ya gudana daga kafirai na wato a wulakanta mu'minai da suke da kuma yi musu gori sannan na goma sha uku cewa anna man kana aqwamu ta'atillahu a haqqun nas bil masjidil haram wanda yafi wato kula da ibadar Allah shi ne ya fi cancanta da ɗakin Allah wa ma kanu auliya'ahu in auliya'uhu illa almuttaqun Allah ya ce waɗannan da suke zaune a cikin masallaci ne alfarma suka hana mutane su bauta Allah bisa tauhidi su ba waliyansa bane waliyansa sune masu tsoron Allah aj'altum tiqayat alhajj wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah ba za su taba daidaita ba da wanda yake da imani da wanda shi kawai hidima yake wa ɗaki ba tare da yana da imani ba sannan na goma sha hudu a tahaziru min alfitinat an tsoratar da mu bisa mu nisanci fitina shi za ga a cikin sallamu muna roƙon Allah Allahumma uzu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dijjal Allah ya tsare ka waɗannan musifin guda hudu idan Allah ya karɓi wannan addu'a taka to ka samu babban rabo za ga kullun da safe sai mun yi azkar maganin musifa in ka rike abubuwa guda goma sha biyu to ka samu maganin musifa kullun ka dinga yin su goma sha biyu zikirin safe da zikirin yamma duk yadda al'amari ya kai ga rikicewa kakka manta da zikirin safa da zikirin yamma domin shiga yamma da shiga safiya duk wata musifa a nan ake tunkararta ya kamata a buɗe safiya da zikiri a rufe yamma da zikiri wanda ake bayan asuba da wanda ake bayan la'asar suna nan kala kala ko ka yi su duka ko ka zaɓi wasu ka yi sannan na biyu akwai zikirin bayan sallolin farilla kowace sallar farilla bayan ta akwai zikiri to wannan zikirori da ake na bayan sallar farilla mu rike su mu dinga yin su ko da ka kana sauri an gama sallah ka tashi to kai akan hanya kai waɗannan zikirorin suna na a rubuce dawa mun san su na uku zikirin kwanciya da zikirin tashi a lokacin kwanciya akwai zikirori kala kala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ka dinga yin wanda suka inganta daga ciki ko ba duka ba wannan zikirin yana taimaka mutum ya samu nutsuwa a wajen bacci kuma yana tsare jifa da makaru da baki da mayu da dukkan wata musifa Allah yana tsare ka sakamakon zikirin kwanciya da zikirin tashi sai zikirin shiga gida da zikirin fita lalle ka rike wannan zikirin in zaka shiga gida kai zikiri in zaka fito ma kai zikiri zikirin shiga da zikirin fita sannan zikiri da ake yi lokacin shiga masallaci da lokacin fitowa daga masallaci na ce muku akwai sunnoni guda bakwai ga wanda ya zo masallaci sunnar cire takalmi da sunnar sawa ya ake cire takalmi ya ake sawa kun ga sunna biyu in za ka cire takalminka su ake ka fara cire kafar hagu in za ka sa su ake ka fara sa kafar dama ashe ka zo bakin masallaci ka lura kafar da za ka fara zarewa sai ka fara zare kafar hagu sannan ka zare ta dama sannan za ka shigo masallaci kuma ka shigo da kafar dama in za ka fita masallaci ka fita da kafa hagu sannan duk wanda ya zo masallaci rahama yake so to ka roƙi Allah tun daga bakin ƙofa ga abin da ya kawo ka nema bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma mafita alayya abwaba rahmatika abuwaba rahmatika a lokacin da zaka shigo masallaci wace kofa kake so a bude maka kofar samun rahama in ka zo fita kuma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fta alayya abuwaba fadlika saboda mai fita kuma yana neman falala ne to wannan wannan sunnonin guda bakwai sannan ka shigo masallaci kafin ka zauna kai sallah raka'a biyu to ka cika sunnoni guda bakwai wajen sa takalmi ka fara sa dama wajen cirewa ka fara cire hagu wajen shiga masallaci ka shigo da dama wajen fita ka fita da hagu sannan ka yi addu'a shigowa ka yi addu'a fita kuma ka yi sallah raka a biyu kafin ka zauna sunnoni na ka raya sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har guda bakwai to wannan shine addu'o'i da mutum zai dinga yi wanda za su kare shi daga fitina sannan ka dinga yin wato salloli guda biyar a kan kari kuma a jam'i ka dinga yin salloli guda biyar a jam'i ka dinga dinga yin rawatib kafin azhar bayan azhar bayan magariba bayan isha su ake kira bayan magariba kai kafin isha babu rawatib bayan isha sai dai kafin isha sannan ka tashi da daddare kai shafi'i da wukiri, kai qiyamul layli kai shafi'i da wutiri kai raka'atul fajr ka dinga yin sallar duha waɗannan salloli ka rike su waɗannan azkar ka rike su kuma ka dinga karanta alqur'ani ko da izu ɗaya ne karatun alqur'ani yana ƙara mutum imani mai kyau suna son su yi budurwa su je zance duk ba kuɗi so da haka sai a fara sata ka ji matsala ta biyu rashin ilimi da rashin sana'a na uku shaye-shaye in dai kana zukawa in dai kana zukawa to akwai matsala eh ka daina zukawa ko da za a allura ko da za a zuka ka daina mutum fir ya koma wani yalo shudi wani irin mai ruwan wannan abin da ake sa wannan abin bakan gizo ka rasa sa wani kala ne ya zama bakan gizo don yana raba hanya ga wannan akwai matsala da ka fara shaye-shaye ta an samu matsala da ka ki zuwa makaranta an samu da ba ka da sana'a ta zama matsala kun ji matsala uku matsala ta hudun kana faɗa da iyayenka in ko kana ukun nan dole ka faɗa da iyayenka babanka kullun yana bakin ciki ana ka masa ƙararka babanka kullun tana kuka akan abin da kake mata to bakin baba da bakin baba ya ishe ka musifa sannan na biyar baka zuwa sallah dama mai wannan abu zai je sallah ba <laughs> waɗannan biyar suka haɗu wa matashi Allah ya tsare tsare matasan mu ya shirya mana da su wanda suka wanda suka fada wannan Allah ya shirya mana da su wanda ba su fada ba Allah ya tsare mana su zura ka wannan shine fitinan matasa fitinan matashi kenan to waɗannan in suka faru to sun bude kofa komai ma yi wanda baya sallah baya bin iyayensa ba shi da sana'a yana shaye-shaye na'am baya zuwa makaranta ba da sana'a a wannan da da bola sai a jefa shi a bola kawai sannan matsala ta goma sha wato bakwai tankisul kafirina wato Allah ta'ala ya fitowa da kafirai jin cewa ba za su iya mai ridda ba ay yuridul mu'minina kullum an din cewa ba za su iya mai da mu kafirai ba ba za su iya ba shi ta Allah ta ba'u in sun samu iko ta Allah ya ba su iko ba za su iya ba walakin lan yastati'u hatta ya'ti amrullah sannan na goma sha takwas alhazaru min alkafiri Allah ta'ala yana tsoratar da mu cewa alaƙar mu da kafirai ta zama alaƙa ce ta mu'amala ba ta aƙida ba mutanen mu da yawa musamman manyan yan bokon mu ba sa bambanta tsakanin babun mu'amala da babun addini da aƙida shi wanda ba musulmi ba an yadda ka yi mu'amala da shi ta fuskoki guda goma ka yi mu'amala da shi ta hanyar ya zama abokinka na hulɗa a kamfani ko a masana'anta ko ya zama abokinka a wajen aiki ko abokinka a siyasa ko abokinka a makaranta wannan abotar ta yau da gobe ba matsala sannan na biyu ba laifi ya zama ya ba shi da lafiya ka je ka duba shi don ba musulmi ba ne ba a hana ka je yana gida ko yana asibiti a kwance ka je ka ce ashe oga ba ka da lafiya to Allah ya bada sauki kai masa addu'an ya warke bai da lafiya wannan ba matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba wani bayhude kuma sakamakon dubiyar har ma ya shiga musulunci sannan na uku in yana jin kishirwa kana da ruwa kakka ce kai kafirin banza ba zan baka ruwa ba musulunci ya yarda ka ɗauki ruwan nan ka bashi ya sha domin mutum ne kuma addini ya zo da tausayi hatta ga dabbobi balle kuma mutum sannan yana jin yunwa kana da abinci an yarda ka ɗauki abincin nan ka bashi kana da tufa yana buƙatar tufa an yarda ka dauki tufan nan ka bashi ya samu promotion a wajen aiki za ka je ka taya shi murna ya yi wata asara za ka je ka taya shi jaje an masa mutuwa za ka je ka yi masa sori ashe madan ta ta fito sori fa sori sori yawa kai masa sori sori wannan ba matsala kai masa sori sori wannan ji a cikin babin ne ba mu'amala ta zamantakewa ka nuna masa halaye masu kyau ka yi masa gaskiya ka rike masa amana ka cika masa alkawari kada ka yaudare shi domin kai masa wani abin ba zai bambanta kai da addininka ba in ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka zambace shi sai ya ɗauka addininka ne haka sai ma ya ki shigowa addinin saboda abin da ya kayi masa ɗin nan na rashin kirki saboda haka wato amma babin aƙida tasa aƙida ba irin tamu bace lakum dinukum waliyadin ba yadda za a yi tasa ta zama tamu ko tamu ta zama tasa masu da'awar cewa a zo a haɗe addini a yi guda ɗaya to aka haɗe duka ba a yi kowanne ba ba zai haɗu ba wanda yake Allah uku ne da wanda yake Allah ɗaya ne ya za a haɗe su su zama ɗaya hudu to a mai da shi hudu kenan قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون wala antum abiduna ma'abu kowa ya je nasa in an je lahira Allah ya tantance to sannan na goma sha tara ar-riddatu mumtiratun lil a'mal idza mata alaiha ita ridda duk wanda ya ridda in ya mutu akai to aikin sa ya rushe shine mazhabar imamu na maliku shi imamu na maliku shi za ku ga yana cikin masu warware alwala akwai warriddatu mai ware azumi akwai warriddatu duk wani aiki sai da imam maliku ya sa riddatu a cikin sa aikin haji war riddatu sallah war riddatu saboda wajen imamu malik da kayi ridda nan take aikin ka ya ruguje shi yana kafa hujja da wannan aya waccan aya ta cikin suratul ma'ida wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu ba wani sharadi wanda ya kafirce da imani ya rujja aikin sa ya rushe haka a wajen imamu malik in kai rujja nan take aikin ka ya rushe amma imamu shafi'i da wasu manyan malamai sun ce in kai rijda aikin tattara shi ake a rike shi tukunna ga ko za ka dawo in ka dawo sai a dawo ma da aikinka in ba ka dawo ba ka mutu a kai sai a rushe aikinka saboda wani ayata ce faya mut wa huwa kafir to sai ka mutu tukunna sannan aikin zai rushe shi ko ma ya ce sam kana yin rijda yanzu aiki ya rushe da za ka dawo nan take sai ka sake sabon aiki daga ground zero shi ma mu shafi ya ce a aikin ka na nan aje aikin ka na nan wanda kai kafin kai rigar amma za a aje shi tukunna ba za a rushe shi ba ba za a rushe shi ba yana nan aje an mutum ya tuba sai Allah ya dawo masa da saboda haka in kai a wajen Imam Malik kai rida, da sallolin da kai a baya da azumi da bin iyaye da fada zumunci duka ya tarwace in ka dawo sai ka sake samu shi ko Imam Shafi yace a takatar da aikin za a yi sai ku na ka mutu kai sannan ne za a yi maka hukuncin cewa wato aikin ya ruguje shi ta Allah ce faya mut wa huwa kafiru wannan shine hujjar imamu Shafi'i cewa Allah ya ce faya mut wa huwa kafir sai idan ya mutu tukunna yana yana kafiri shi yasa nan dauki wannan cewa annan man da an dinihi thumma aada ilaihi lam yurtul amaluhu as-sabiq yace wanda ya riga gabaran addinin sa sannan ya dawo kafin ya mutu to wannan aikinsa wanda ya gabata za a dawo masa da aikinsa to da Allah ce faya mutu wa huwa kafir sannan na 21 annal murtadda mukhallajun finnar duk wanda ya rida kuma ya mutu akan riddar bai dawo musulunci ba to wannan zai dawama a cikin wuta sau da Allah ce ula'ika habitat a amaluhum fid dunya wal akhirah wa ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun sannan na ashirin da biyu annar mutadda la amalu fi duniya bi ahkamil mu'minin to wanda ya rijja ba za a yi masa mu'amala a duniya irin mu'amalar masu imani ba mutumin da ya rijja za a yi masa mu'amala ne irin ta masu rijjan to yaya za a yi mu'amalar mai shi shine anan ya kawo cewa ita rijja abin da ake kira ne shine ruju'u ka koma da baya shi ta wala tarjaddu ala adbarikum fatan khasirina kada ku koma da baya sai ku zama kun yi asara suratul maida aya ta 21 a fassarar malamai kuma shine al-kufru ba'da al-islam bayan kana musulminka kawai sai a ce sai a ji ka kafirce to wannan shine ridda ridda ta kan kasance akwai ar-riddatu bil qawli wani riddarsa da baki zai faɗa kamar wanda zai zagi Allah ko zagi annabi yana musulmi ya zagi Allah ko ya zagi annabi annabin nan ko annabi Isa ko annabi Muhammadu ko annabi Musa ko ya zagi mala'ika Jibril ko mala'iku ko ya zagi alqur'ani wannan yana cikin ridda wato a da baki in an kama irin wannan sai a kai shi gaban kotun musulunci alƙali ya bincike akan abin da ya faɗa a duba uzurrukan da ake bawa mutane a gashi bai da uzurin na farko ba mahaukaci ba ne ba su da baka ba ba bai san hukuncin ba duk an duba waɗannan ko ya rayu a gurin da komai a shari'a ake masa sai faɗi wata kalmar ga Allah ko ga manzansa sai daga baya ta bayyana cewa kaza duk waɗannan shari'a ce za ta tantance ta yanke masa hukunci ba mutane ne akan titi suke yanke hukunci ba an kama mutum za a kai shi kotu ne ita kuma kotu in tana yanke hukunci to an kama sai a kai mata a ce an kama wani ga abin da ya faɗa sai alƙali ya bincike a a ta hukunci a ta bincike ha a tabbatar da laifinsa ko a kora laifin an tabbata a yanke masa hukunci wani shi ne ridda bil akwai kuma a riddatu bil wani zai yi ridda ne a aikace kawai da ci qur'ani izu 60 ya jefa a kwata ko ya zuba a cikin jini ko ya zuba na jasa a kai irin matsafa waɗanda matsafi zai baka ƙur'ani cewa ka je ka binne shi ko ka je ka taka shi ko ka je ka zuba a kabari ko ka zuba jini a kai ka san matsafa su dama sai ka yi rijja tukunna ka zama kafiri sannan suke biya ma bukata wani zaka ji an ce mahaɗin tsafin sai an yi yanka mutum za a yanka mahaɗin tsafin sai an yanka jakuna ko kuraye ko jarirai ko an yanka bakar dabba da sunan aljani mahaɗin mafi yawa mahaɗin tsafi za ga akwai yanka ko da kadangare ne sai a ce ka kama kadangare gwale-gwale za ka za ka yanka duk maɗi ne na matsafa akwai kuma kamar su jada ga gumaka da makamantansu akwai rijjatul itiqad mutum ya kudure ba Allah ko ya tabbatar da Allah abin da ya kore Allah ya kore wa kansa mata ya kore ma kansa da ya kore ma kansa farko ya kore ma kansa karshe ya kore wa kansa karewa ya kore wa kansa mutuwa ya kore wa kansa bacci ya kore wa kansa gajiya sai ka zo cikin abubuwan da Allah ya kore wa kansa sai ka tabbatar masa ko kuma abin da Allah ya tabbatar wa kansa sai ka kore masa ka kore wa Allah ilimi ko ka kore wa Allah sani ko ka kore wa Allah hikima ma'ana tabbatar da Allah abin da ya kore ko kore wa Allah abin da ya tabbatar a zahiri mutum ya sani to wannan shi ma yana cikin wato rijja akwai rijja na kore samuwar Allah kamar irin waɗanda suke da'awar cewa sun waye amma daina yadda akwai Allah wannan da'awar tana nan ta fara yaduwa a wasu ƙasashe musamman ga waɗanda ba su karatun addini ba su rayu a cikin addini ba sai wani ya zo da wani fikira da wani tunani da wata falsafa sai ce maka ai in an ce akwai Allah to ina yake tunda baka gan shi ba kenan babu an ce wani malami ya taɓa shiga aji irin wannan sai ce yara yana yara sai ce kun ganni suka ce mun gan ka yace saboda me suka ce akwai ka yace yawa kun ga bayran nan suka ce mun gan shi ce saboda me suka ce akwai shi yace to mu a ilimin mu da abu biyar kawai muka yarda sai abin da muka gani da idanmu ko abin da muka ji da kunnenmu ko abin da muka ɗanɗana da bakinmu ko abin da muka shaƙa da da hancinmu ko abin da muka ɗanɗana da bakinmu ko kuma abin da muka taɓa da hannunmu to a cikinku wa ya taɓa Allah wa ya kinshina shi waye ɗanɗana shi waye ji shi waye taɓa shi sai ce kawai babu wani yaro ya ce ina da tambaya kun za akwai yara intelligent a aƙida malam sai ce yara ka ce malam yana da hankali ku tambaye shi ce ina da hankali ce to waye kun taba hankalinsa suka ce a kun ga hankalinsa suka ce a kun shi hankalinsa ta ah, kun ɗanɗana hankalinsa kun ji hankalinsa to tun da su ji waɗannan ba malam mahaukaci ne suka wallahi da hankali na suka ce ba mu gani ba ba mu gani ba sai ma mahaukaci tun daga falsafa a zai shi ba a masa falsafa tun na kawai dan baka ga abu sai ka ce babu shi ai Allah jarabawa ya mutum ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu ya bayyana halittarsa ya ɓoye kanka ya bayyana mutane ya ɓoye aljanu ya bayyana duniya ya ɓoye lahira na ya bayyana aiki ya ɓoye niyya wannan hikima ce ta Allah ya bayyana wani abu ya ɓoye wani abu saboda rayuwar ta tafi yanzu da mun san gobe da wasu suna nan suna ta kuka wasu kuma da suna nan suna ta dariya yanzu kamar zaɓen nan da ya karo a lokacin da za a zaɓen kowa shiga takara yanzu da ka san wanda zai ci ka ya tara kuɗinka shi ne Sau koyar gaibi hikima ce ta Allah yanzu ta yi wa gobe zuwa jibi zuwa gasa zuwa wani lokaci ko akwai arzikin da Allah ya koye masa ko wani hatsari da Allah ya koye masa bai sani ba sai kai rayuwarka kuma ashe akwai hikima ta koyar gobe da jibi da gata. wa masu dari nafsu ma za ta kasi bugada wa masu dari nafsu bi ayi arzin ta mutu to da aka cewa ba Allah wannan yana cikin wato abin da ya fi komai rashin hankali akwai wanda suke wa Allah shirka a cikin rububiyya su kawo wani su ce yayi halitta ko ya mallaki halitta ko yana gudanar da halitta tare da Allah ko ba Allah ba ko kuma yana taimaka Allah wasu wasu wa Allah wato abin nan ridda a cikin rububiyya cikin uluhiyya su kawo wani cewa ya cancanci abota masa ba Allah ba wasu a cikin sunayen Allah da sifofinsa wasu a cikin ayyukan Allah wasu tabbatar da abin da Allah ya kore ko kore abin da Allah ya tabbatar tare da dalili duk wanda yana cin abin da yake jawo a yarda Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu sai Allah yake, innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru wa jahadu da waɗanda suka yi hijira suka kuma yi jihadi fi sabilillah a tafarkin Allah ulaika waɗannan yarjuna rahmatallah su suke fata suke gurin samun rahamar Allah wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah ta'ala mai jin kai ne Allah ka ji kanmu Allah ka mana gafara Allah ka mana rahama Allah ta amsa mana binda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah iya ce mana malam ko zan iya cire wani kaso daga cikin kuɗin zakkana in saya wa almajirai ko marasa galihu suturu ba su kuɗinsu in dai ba sutura ka fitar da zakka kike ba in ka ba mutum kuɗi ka ba shi yanci amma in ka sai mutum sutura in ba ta yake bukata ba ka sai je sai da ita da arha kuɗi shine yanci duk wanda ka ba kuɗi wani ya biya haya wani ya sai magani wani ya biya kuɗin makaranta wani ya sai tufa wani ya sai abinci wani ya aje sai sallah wani bashi ake bin sai biya amma in ka sai mutum mutum sutura ko ba ita yake bukata ba ka ba shi ita ya zai yi kai ka bashi ita a dubu goma in ya je kasuwa sai wani ya ce kai tun da ba bukata kake ba nan baka dubu biyar ko dubu uku ma kuma siyarwa ne so a ba mutum kuɗi abin ka fitar shi ake so ka ba mutane kakka canza shi zuwa wani abu idan kuɗi ka fitar ka ba mutane kuɗi idan hatsi ka fitar ka ba mutane hatsi in a cikin abin da ka fitar da zakar shi zaka ba wa mutane amma akwai wata maslaha da take faruwa zaka iya mutum wata maslaha in ka san shi ba zai haka ba misali wani ya tambaye ni yana da ɗan uwa duk sanda ya bashi zakka to ba zai ba matansa ba ko ba zai sai kayan abinci ba ko ba zai gyara gidansa ba ko ba zai biya ayyuka kuɗin makaranta ba to da haka lokacin da zai bashi zakka in yayi sai ya tambayi yaran da suke zuwa makaranta sai ya biya musu kamar na shekara shekara a cikin nasa kasa sannan matansa kuma ya babba su kuɗin da za su sutura a ciki ya kuma sai musu kayan abinci abin da ya raguwan sai a bashi wato kamar yayi zai bashi miliyan ɗaya to sai ya fara jin in aka dunkula miliyan ya aka bashi matan ba su ƙara ganin sa ba sai ya kashe ta <laughs> oh, to kaga wanda ai maslaha ne a kashe masa su akan abin da Allah zai tambaye shi ranar alkiyama nauyin 'ya'yansa da nauyin matansa da nauyin gidansa to kaga wannan in an sai kayayyaki an ba su akwai maslaha amma ba za ka ɗauki zakka ka sarrafa ta daga abin da yake ka ba mutum ba sai in akwai wata maslaha mai rinjaye nan nawa ne dubu tara ne yawa yana gajiran ya yawa ne dubu tara ne da ɗari biyu ko dubu tara da ɗari biyu daga 'yan sahun gaba ɓangaren kudu a sa a asusun marayu a yi musu addu'a ina ne sahun gaba ɓangaren kudu ku ne nan ok nan ku ne bayan allah ina ne kudin ne wai ga kudu na ai nan arewa ne da aka ba ku bane a kan makalli kan yi runto wannan ya bangaren kudu ku yan ya bangaren kudu ko to Allah ya saka muku da alheri ya bangaren kudu duk abin da kuke so Allah ya muku duniya da lahira Allah ya muku ya bangaren kudu ko muna zuwa kan ku sai wani lokaci in za wasu abai suka yi kwalfawo wasu suka yi sai-sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu ya suka ce da masu sai sai sai ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce da masu sai sai ya ce wanda suka yi kwalkwabo Allah ya ji kansu suka ce da masu sai sai ce to da masu sai sai raka sai aka nuna wanda ya kwalkwabo kenan an masa addu'a to uku sannan aka za ka zabe muku kwaya ɗaya ku alqur'ani guda ɗaya da izu goma guda goma turmin zani guda ɗaya daga bayan Allah yi musu addu'a to Allah ya amsa wannan abu da suka baya wa marayu Allah ya sa musu a suke ni. sai kuma ina fama da ciwon kansa har ba na iya sallah to Allah a taya na addu'a ba ka iya sallah kuma abu zai yi mutum ya iya ƙin yin sallah ba sai dai hauka cewa yi sai dai ka ce ba ka iya yin sallah a tsaye sai kai a zaune ko mai ahalari ya ce ana ba da sallah a hali bakwai idan ba za ka iya a tsaye ba sai ka jingina in ba za ka iya a jingina a tsaye ba sai ka zauna in ba za ka iya a zaune ba sai ka zauna ka jingina wannan hali hudu kenan hali uku kuma in wannan ba zai yi ba to sai kwanciya kwanciya an fi so ka yi ta a dama kana sallah a kwance idan ba ta yi ba ka dawo hagu in ba za ta yi ba ka yi rigingine har ma ko da da yadda rashin lafiya ka ya bayu amma fa ita sallah ko a zuciya ne sai ka yi ta da za a ce duk jikinka baya motsawa daga zuciyarka sai ka sai idanka to sai kai sallah da idan ita sallah akwai sallah mai uzuri shine salatul musafir da salatul marid da kuma salatul khawf Allah bai dauke maka sallah sai in ka haukace in ka haukace kan baka cin hankalinka kaga wannan ba za a ce kai sallah ba an dauki alƙalami daga mahaukaci da yaro da bai bacci amma kakkace ba za ka iya sallah ba sai dai ba za ka iya sallah yadda kowa yake yi ba muna fata Allah ya baka lafiya na fara kasuwanci yau a taya ni da addu'a to Allah ya sa albarka cikin wannan kasuwanci naka kuma ka rike sirrin cin nasarar kasuwanci shine as-sidq wal amana wal adl wal ihsan idan ka rike adalci da amana da gaskiya Allah zai wa kasuwancinka albarka fa in sadaqa wa bayyana burika ma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima dan kasuwan da ya rike gaskiya da bayani in wannan mai tsada ne kace mai kyau ne in mara kyau ne kace mai kyau ne wannan a Saudiya naga ana haka mun zo siyan waya yace mana wannan tsohuwa ce amma ta ubude ta kai mata gyara mu ko mun ganta fes muna so mu siya sai ce an taɓa buɗe ta an mata gyara kuma tsohuwa ce in za ku siya ku siya haka suka ce wannan fahimta kuma wannan sabuwa ce wannan tijariya ce wannan asaliya ce wannan mai kyau ce wannan ba original ba ce shi ne kasuwanci ni ka ga zai siya in na siya wannan dama an mun bayani amma ka ɓoye mara kyau a cikin mai kyau ko mai kyau a cikin mara kyau shi shari'a ta hana ina fama da kuncin rayuwa Allah ya yi ka dinga yawan karatun alkur'ani da salati ga manzon Allah da istighfari ka gwada wannan mujarrab tun mutumin da yake yawan istighfari yake yawan salatin annabi yake karatun qur'ani ba zai ce yana cin kuncin rayuwa ba sai dai yake babu da yawa amma dai Allah ba zai bashi cin kunci ba da kuma tasbihin nan da ake in za a kwanta bacci subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 wannan ka rike shi da kyau akwai sirri cikin tasbihin nan sosai ya ce khairul laka min khadim da sauran bukatu gaba daya Allah ya biya wa kowa bukatun ta alheri Allah ya tsare mu daga abinci Allah muna roƙonka mun yi tawassali da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka muna da bukatu Allah ka biya mana muna da damuwa Allah ka yaye mana Allah ba mu da lafiya ka ba mu lafiya Allah kai mana arziki kai mana wadata ka tsare mana imanin mu ka ƙara mana lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka wadata mu duniya da lahira Allah ka sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani Allah iya mu da suka rasu ka ji kansu wanda suke da rai da mu da su ka sa mu kyakkyawan mutuwa ka sa mu yi kyakkyawan karshe ka sa aljanna ta zama koman mu Allah ka kayafe mana zunubanmu, ka karba ayyukanmu. Allah kai mana wadata ka ba mu ilimi amfani Allah shiryayyun matasan mu kara musu shirya wanda suka karkace Allah ka shirya mana da su Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ba ta lafiya ka ba ta zaman lafiya Allah ka haɓaka tattalin arzikin mu da tsaron mu da zaman lafiyar mu Allah ka karo mana alkhairi Allah muna ka afuwarka da rahamarka da jin kanka da albarkarka da kake rabawa Allah ka sa muna da rabo a ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta